is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar alhamis 20 ga watan agusta ana ci gaba da murza gashin baki a bangarorin jam'iyyar apc mai mulkin jihar niger to wai ina dattawa suke ne to ka san wani idan ilimin shi yayi yawa sai yana ganin cewa baka isa ka bashi shawara to kamar kowace ranar alhamis za a saurari shirin rigakafi na jima'i ali da sharhin jaridun kasar ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai an sha cikakkun labaran duniya tukun. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Amurka ta ce ta yarda da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e wajen binciken zargin yunkurin Iran na gina bom ɗin nukiliya a baya. Bayan da wani kundin hukumar ta EIA da aka kwarmata ta nuna cewa hukumar za ta bar Iran ta gudanar da bincikenta da kanta. Kafar labarai ta Associated Press ta faɗi jiya laraba cewa ta ɗago abin da ta kira wata yarjejeniya ta sirri tsakanin iran da hukumar ta iaea e wadda kuma manyan ƙasashen duniya shida ɗin nan da suka cima yarjejeniya da iran wato birtaniya da china da faransa da jamus da rasha da amurka suka rattaba mu hannu kafar ta ap ta ce ƙarƙashin wannan yarjejeniyar iran ce da kanta za ta aike da sufitocinta da kuma kayan bincike zuwa tashar nukiliyarta da ke farcin inda ake tsammanin iran ta yi ta ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya a baya iran dai ta sha musanta zargin kuma ta ƙi barin sifetocin binciken ƙasa da ƙasa su je wurin ap ta ce yarjejeniyar ta amince ma iran ta keɓe hotuna da kuma fayafayen bidiyo na sassan tashar ta farcin wadda iran ce wato wadda iran ta ce na da muhimmanci matuka ga sojojin ƙasar ta birnin washington wato a birnin washington dai mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ya faɗi jiya laraba cewa ba zai ce komai ba kan abin da ya kira kundin da ake zaton hukumar iae ce ta shirya to amma ya ce amurka ta yarda da duk wani shirin da hukumar iaea e ta yi da iran amurka na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya kakaba ma sudan ta kudu takunkumi bayan da shugaba salva kiir ya ƙi rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya don kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafa watanni ashirin ana yi a ƙasar da yammacin jiya laraba ne dai amurka ta rattaba wato ta rarraba daftarin wannan buƙatar kuma jami'an diplomasiya sun ce ba da daɗewa ba za a kaɗa ƙuri'a a kai an rarraba daftarin ƙudurin ne duk wadda cewa da shugaba kir ya yi da safiyar jiya laraba ga sakataren harkokin wajen amurka ta wayar tarho cewa zai rattaba hannu kan yarjejeniyar bayan da wato abin da ya kira wasu 'yan ƙarin kwanaki na tuntuɓa ranar litini shugaba kir ya ƙi rattaba hannu kan wannan yarjejeniyar wadda shugabannin yankin suka sha ta, ya ce yana buƙatar ƙarin lokacin nazarinta abokin gabarsa kuma tsohon mataimakin shi rick machar ya sa hannu kan yarjejeniyar sudan ta kudu mai ɗimbin arzikin man fetur wadda ta samu 'yancin kai daga sudan a shekara ta 2011 ta afka cikin yamutsi a watan disamban shekara ta uku. bayan da bambancin siyasa tsakanin mr kir da mr Macar ya haifar da gwagwarmaya da makami wadda kuma ta sake fama gyambon kabilanci kabilar dinka ta su mr kir ta shiga rigima da kabilar nuwar ta su mr machar mai magana da yawun sojin sudan ta kudu kanar philip guer ya ce fada ya barke jiya laraba a jihar upper nile mai arzikin man fetur wadda ke daura da kan iyakar sudan ta yadda 'yan tawayen suka yi ta kokarin kwace wuraren da ke hannun sojojin gwamnati an ba da sammacin damke wani ɗan ƙasar waje wanda ake nema dangane da harin bom ɗin nan da ya hallaka mutane 22 ranar litini a wani wurin ibada da ke birnin bangkok na ƙasar thailand sifito jiran na 'yan sandan ƙasar thailand samyot pompomon ya faɗi jiya laraba cewa da alamar wanda ake zargi da kai harin bom ɗin ya aikata ne a madadin wata ƙungiya to amma har yanzu masu bincike ba su tabbatar da ƙasar da ya fito da kuma manufarsa ba ba shi kaɗai ya aikata ba la shakka aikin wata ƙungiya ne a cewar somyot kwanaki biyu bayan fashewar da ta auku a wurin ibada na erewan wadda ta girgiza birnin hukumomi dai sun fitar da wani zane da wanda ake zargin wanda wani matashi ne mai yamatsatsen bakin gashi da kuma wani gilashin ido mai marikin ruba an yi tayin ladar dala dubu ashirin da takwas ga duk wanda ya taimaka aka damƙe shi Shugaban sashen adanawa da kuma kulawa da kayan tarihi na ƙasar Siriya ya ce 'yan ISIS sun fulle kan tsohon babban jami'in sashen a birnin Palmyra mai daɗaɗɗen tarihi. Mahmud Abdulkarim ya ce an kashe Khalid Assad mai shekaru 82 da haihuwa ranar Talata. Ya ce cikin abubuwan da mamacin ya yi har da aiki na tsawon shekaru 50 a birnin. wanda ke kunshe da baraguzan daɗaɗɗun kayan tarihi na tun daga shekara wato dubu biyu da suka gabata wanda kuma saboda haka hukumar kula da kayan tarihi ta duniya unesco ta ayyana a matsayin tungar tarihi ƙungiyar ta isis ta kwace falmayar a watan mayu al'amarin da ya janyo fargaba kan makomar baraguzan kayan tarihin da ke wurin saboda yadda aka san wannan kungiyar ta mayaka da lalata duk wani abin tarihin da take masa ganin abutu gwamnatin libya da duniya ta amince da ita na kira ga kasashen laraba da su kaddamar da hare-haren jiragen sama kan mayakan nan da ke da alaka da kungiyar isis waɗanda suka yi ta kawuna da kuma gice mutane suka kuma kwace birnin sirta mai gabar teku bayan wani taron gaggawa a birnin al'ahira a ranar talata ƙungiyar ƙasashen laraba ta yi alkawarin ɗaukar matakin soji kamar yadda gwamnatin ta libya ta nema da kuma buƙatar kafa wata rundunar gamayya ta ƙasashen larabawa amma ba ta yi ƙarin haske ba jiya laraba ministan harkokin wajen libya muhammad aldairi ya ce kungiyar ta kasashen laraba ta amince ta yi taro ranar 27 ga watan nan na agusta don tattaunawa kan yiwuwar kafa rundunar amurka ta yi allah wadai da aika-aikar kungiya mai alaka da isis din a libya to amma har yanzu tana goyon bayan shirin tattaunawa a siyasance da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta manufar tattaunawar ita ce haɗa kan libya wadda ta dare tsakanin zaɓaɓɓiyar gwamnati mai iko da yankin gabas da kuma wata gwamnati mai samun goyon bayan mayaka masu kaifin kishin islama da ke birnin trablus labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to bari mu da zango a jihar Niger inda wato inda bangaren sanata David Umaru ke zargin bangaren gwamna Musa Bello da Babakere zargin da bangaren gwamna ke karyatawa daga muna ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da rahoton Kakakin gwamnan Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnan ya ba su umarnin da su sanya wa bakinsu lizzami a kan wannan batu, to amma ga abin da shugaban jam'iyyar APC na jihar Niger, injiniya Muhammad Imam ke cewa a kan wannan lamari. Abin da kamata muna gani a jarida yanzu shine program abin da za ka yi ma jama'anka ba abin da gwamna ya bai ba. Tun da ka mutuna da mataki an zabi dan majalisa ne na tarayya ko na state ko da muka yi mitin abin na ga masu kenan. Wasu bayanan sirri da na samu dai na nuna cewa dattawan jam'iyyar ta APC sun sanya kwamitin shiga tsakani domin sasanta manyan, to amma tsohon ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Bala Adamu Kuta ya ci yanzu ba lokacin ta da haƙarƙari ba ne. Ni inda magana ba inda ban ce wani abu ba inda magana SSG yake magana wanda yake nasan a kan shi yake nanatawa a kowane lokaci. Bai kamata ma a ce za mu faɗa kan shi ba. Amma ku datta wannan ba ku saka su gaba ku ja musu kunnuwa kowa ku nuna musu ga inda ya kamata a nufa. To ka san wani idan ilimin shi ya yawa sai yana ganin cewa baka isa ka ba shi shawara. Tuni dai wannan al'amari ya jefa muhawara a wurare daban-daban na jihar Niger. Dattijo Alhaji Shehu Musa Tanko ya ce haƙuri da kai zuciya nesa shine maganin abun. Eto a gaskiya ba tsare wani rashin haƙuri ka gane ko? Mm. Ni ban ga wani wani kace na ce da shi da Umar zai tsaya yana yi da gwamna. Maybe akan a fanto ɗin SRG mm. ko wani abu. Ka gane ko? Mm. A yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama, yayin da a ɗaya gefen talakawa ke jiran gani a ƙasa daga sabuwar gwamnatin APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria Haka kuma a gaida na ba tsari kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. To da ala yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan. Hajiya Jummai sannu da kokari kuma barka da hantsi. A jihar Kaduna hukumar kula da lafiya matakin farko ta shirya wani taron wayar da kan sabbin shugabannin ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar game da yaƙi da ake ciki na kawar da cutar polio da sauran ƙananan cututtukan da ke hallaka ƙananan yara. Ƙwararren likita kuma basarake salankin zazzau Dr. Bello Abdulkadir na ɗaya daga cikin mahalarta taron kuma an jima ana wannan yaƙi da shi. Murya Amurka ta ji na bakinsa game da wannan taro. To bismillahirrahmanirrahim. shi kasan shugabanci na Allah ne wayannan shugabanni na ƙananan hukumomi sababbi ne Allah cikin hikimansa ya ba su shugabanci to bai daidai a ce kana shugaba baka da masaniya menene ake son ka yi ma al'umman da Allah ya ɗora maka shugabancin su akan ka ba ita hukumar farko na matakin farko na kula da lafiya haƙƙinta ne ta ba da aiki na kula da lafiya amma kula da aikin a tabbatar an yi shi da ya kamata shugabannin kananan hukumomi ke da haƙƙi shi yasa ake kiran shi matakin farko inda al'umma suke nan ne matakin farko primary health care to wajibi waɗannan sababbin shugabanni a fahimtar da su menene aikin da ake yi don ba al'umma su kula da lafiya ba ana magana alluran polio ne kawai ba ana maganan dukkan aikace-aikace na kula da lafiyan al'umma a matakin farko wato primary health shi ake magana abin da ya shafi allurar rigakafi na ƙananan yara na cututtukan nan guda biyar hmm. da ake bayarwa shi ake kira routine immunization shi ne ƙololuwan abin da hukumar kula da lafiya ta duniya take son kowace ƙaramar hukuma ta duniya ba wai ta najeriya ko jihar kaduna ba hmm. ta zamanto ta karfafa tana yi saboda in ka hana saduwar cuta da ƙananan yara to ka taimaki inganta lafiyarsu saboda haka ita eh, wannan hukuma ta mu ta jihar kaduna takan shirya irin wannan taro lokaci-lokaci musamman an samu canji na shugabanni na ƙananan komai wannan taro da aka shirya shi a yau din nan ya yi daidai shi matsalan cutan shan inna a cikin al'umma shine ciwon yana nan tare da mutane amma wani irin ciwo ne wanda baya kisa ba kamar ciwon kwalara ne ya mai da gudawa ka ji mutane kaza su mutu a unguwa kaza ba ba kamar ciwon sankarau ne wanda zaka ji an ce a ciwon sankarau ya kama mutane kaza an mutu ba a'a ciwon shan inna yana kama mutane ɗaiɗaikun su tun suna ƙananan yara ƙasa da shekara biyar amma ba a ganin illansa nan take sai yaran sun girma abokanan rayuwansu wanda suke eh, shekarunsu iri ɗaya sun girma an ga sun shiga makaranta suna harkokinsu amma wanda suka kamu da cutan sai a gansu guragu ba kafa ta yi. ko ba hannu ba kafa komi sai suna yi cikin larura to irin wannan cuta bai kisa amma bai warkewa in ya riga shiga to za a samu abin da ake cema disability wato gajiyawa na iya rayuwa kamar yadda yaro dan shekaran daidai da su za su yi najeriya ma mun yi nasara muna cikin insha Allah shekara ɗaya cur yanzu har da 'yan kwanaki ba a samu yaro daya da aka ce gashi ya kamu da sabon cutar sai dai wanda ya riga ya kamu kafin mu shekara ɗaya nan da ya wuce mm. shine akan gani amma a ce wani sabo ya bullo a kama yaro daya har yau a cikin watanni goma sha biyun nan a Najeriya ba a samu ba. Salankin zazzau Dr. Bello Abdulkadir kenan a jihar Nejama an kaddamar da rigakafin ne tare da yin gwajin cutar sankaran mahaifa ga matan 'yan sanda in ji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. An kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna da sauran cututtuka a ciki har da yin gwajin cutar sankaran mahaifa ga matan 'yan sanda a Najeriya. Uwar gidan Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya a su Solomon Asare ita ce ta jagoranci ƙaddamarwar Amina inda ta bayyana mahimmancin rigakafin da kuma yin gwajin cutar sankaran mahaifar sannan ta ƙara da cewa collaboration between POA and the National Primary Health Care Development Agency in promoting good health and well-being of our women and men of the Nigerian Police Force. ta ce wannan shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatar lafiya matakin farko ta Najeriya da kuma matan 'yan sandan domin tabbatar da bunƙasuwar lafiyar mata da kuma mazan 'yan sandan a Najeriya. Malama Halima Ahmadu Bahago wata jami'ar kiwon lafiya ce a jihar Niger da ta halarci taron ga abin da take cewa. To sadin nan kuma yana da illa sosai don yana ne a mahaifa a bakin mahaifa yake. kuma in ya samu illa gaskiya ba ya da ba ya ma da amfani ka samu ma mahaifan a cikin jikinka to shine ake son kenan a faɗakar da mutane mata saboda su zo su duba lafiyan eh, lafiyan bakin mahaifansu saboda kowa ya sani in yana da illa akwai abin da za a yi nan da nan in dai ba ya wuce awo ba ne abin ya tsaya ga matan yan sanda ne da aka zo aka ce matan ana yin shi ko ina to ya zo ne ga matan yan sanda su ma su yi in ba haka ba ppfn suna yin shi ko ina ne suna ma ticoci ma an yi na ticoci an yi na yan yaran makaranta ma duka so shine yanzu ita matan GIP ta ga cewa ya kamata a nuna ma matan 'yan sanda cewa su ma su zo a duba lafiyan jikinsu saboda ita matan ita ne babba shugaba a cikin al'amari din shi yasa ta yi wannan awareness din saboda mata su gane yara kuma su fito don ana cewa yara ba su fitowa mata ba su bari iyaye ba su bari a yi wannan rigakafi Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa yin gwajin sankarar mahaifar yana da matukar mahimmanci, a don haka bai kamata mata su rika sakaci da shi ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Halimatu Abdullahi ma na ɗauke da rahoto daga jihar Jigawa game da nasarar da aka samu wajen kammala rigakafin gida-gida a makon da ya gabata. Ko waɗanne matakai za su bi na tabbatar da ganin cewar ba a ƙara samun ɓullar cutar ba har zuwa lokacin da suke fatan ganin an kawar da cutar baki ɗaya. Bisa hakan na tattauna da Dr. Kabir Ibrahim. Mu anan jihar Jigawa wata biyu rage mai shekara uku ba tare da samun ɓallar wannan ciwo na shan inna a faɗin jihar jigawa ba kusan da ce kamar kenan mu namu lissafin ma ya ɗan ɗara na ƙasa a matakin ci gaban da aka samu to wannan ku ya faru ne saboda haɗin kai da ake samu daga iyayenmu masu ƙasa sarakuna masu unguwanni da dagatai da kuma malamai da kuma su uwa uba iyaye kansu da suka rinka ba da haɗin kai turjiya ta ragu mutane yanzu sun amince da wannan yanayi sun san cewa akwai alfanu a cikinsa sa'annan gwamnatoci suna ba da goyon bayan da ake bukata da a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tabbatar da wannan yaƙi ya ci gaba saboda haka abin da muke magana shine ƙoƙari muke yi mu ga cewa wannan yunƙuri da mutane suke yi da goyon baya da ake ba wannan shiri kamar yadda kika tambaya ya ɗore musamman abin da ya shafi bangaren iyaye su ci gaba da haƙuri wannan abu ya to ƙarshe suna cewa kai kun zo kun sake dawowa yaushe za a daina ne to yanzu lokacin dainawar ya kawo jiki su ma kuma iyayen shugabannin ƙasa sarakuna da dagatai da wakilansu su ma su ƙara jajircewa su ƙara yin haƙuri tunda an ce aske in ya zo gaban goshi ya fi zafi bayan wannan kuma mu kanmu mutanen da suke aiki front soldiers kenan wato wanda muke taka har kafa mu je gidajen mutane abin da muke kokarin yi shine mu ƙara ɗamara akan abin da ya shafi bangaren surveillance surveillance shine bayan ka yi allurar kuma ka rinka zuwa kana bincike kana duba ka gani to akwai kuma wanda kamannin wannan ciwo suka iya bulla a gurinsa ko ɗansa ko a garinsu kowane lungu kowane kwana aka ga wani mutum wanda yake lalurarsa ta yi kama da ciwon polio a ɗauko a auna a gani la'alla ko ita ce ko ba ita bace domin idan ba a dubawa ba za ka iya gane cewa nasarar da ake samu tabbatacciya ce ko rashin ta ba bayan wannan kuma za a ci gaba da tabbatar da cewa wannan gangami da ake yi na gida-gida an ƙara inganta shi an ƙara sa ido masu zuwa su duba aikin wato supervisors an ƙara ƙarfafa musu ƙaimi domin kada a ce wannan nasara da aka samu kuma an yi sakaci har wani abu kuma lafiya ya sake bullowa ya dada mu baya a fadin duniya ma ba wai a mataki na na kasa ba. Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. To ƙarshen wannan shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe sheki yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Baba Yakubu Makeri ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. za mu fara shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito sadarwa da gwamnati ta bayar cewa za ta shigo da likitoci 177 daga kasar cuba don su taimaka wa sashen kiwon lafiyan kasar wanda ya shiga wani hali sakamakon yajin aiki da likitocin kasar ke yi jaridar ta ce bugu da ƙari gwamnati za ta dakatar da wasu likitoci na cuba goma sha shida da suka kammala aikin su a yankunan karkara a nan ganan jaridar daily ta ce ministan kiwon lafiya alex sigbefiya ya ce wannan matakin gaggawa ne da gwamnati ta ɗauka don rage kalubaloli da sashen rashin kiwon lafiyar ke fuskanta sanadiyar yajin aiki da likitocin kasar ke yi a wani bangaren jaridar daily kuma jaridar ta rawaito martani da kungiyar likitoci ta kasar ghana ta mayar a kan sanarwa da gwamnati ta bayar na shigowa da likitocin kasar cuba bakwai don su taimaka wa sashen kiwon lafiyan kasar jaridar ta ce kungiyar ta likitoci ta ce ko a jikinsu gwamnati za ta iya ci gaba da duk wani mataki da take dauka amma dai ta tuna likitocin na cuba ba kyauta za su yi aikin nasu ba jaridar daily ta ci gaba da rawaito martanin na likitoci inda suke tambayan gwamnati me yasa gwamnati za ta dauki wannan matakin a maimakon ta mai da hankali akan bukatu da suke nema daga gare ta jarida ta ce a wata sanarwa da shugaban kungiyar likitocin dr kwabina opoku adusai da babban sakataren kungiyar dr frank sribo suka sanya ma hannu na cewar ko shakka babu likitocin na kasar cuba dai suna da yanayi da tsarin aiki mai inganci fiye da takwarorinsu na kasar ghana to dole ne fa su zage damtse wurin aiki idan muka leka jaridar daily guide ita kuma ta rawaito matashiya da babban jam'iyyar hamayya ta npp take yi cewa akwai wasu kurakurai a cikin takardar sunayen masu da kuri'a ta ƙasa wanda ya zama tilas a yi watsi da rajistar na yanzu jaridar daily guide ta ce mai dafawa dan takarar jam'iyyar baya dr mahmudu bawumiya ya bayyana bincike da suka yi da akwai wasu sunayen mutanen togo a cikin rajistar ghana wanda yawansu ya kai kimanin mutum dubu tamanin bayan an gano sunayen kuma a cikin rajista na togo bisa wannan dalili ne babban jam'iyyar hamayya ta npp ta kira ga kwamishin zaɓe da ta gaggauta shirya aikin rubuta sunayen masu zaɓe kafin babban zaɓen ƙasar ta shekarar 2016 sai kuma labarin wasanni da muka dauko daga jaridar guardian times inda jaridar ta yi sharhi a kan shahararren dan wasan ghana tsohon captain black star kuma zakarar nahiyar afirka sau uku abedi ayu pele da 'ya'yansa andre dede ayu da jordan ayu suka koma da wasan su a kasar ingila cewa abedi pele da ya taba fadar wannan magana cewa 'ya'yansa za su koma da wasan su a premier jaridar ta ce abedi pele ya ce wannan abu ne wani abin alfahari ne gare shi sai dai kullum yana cikin zaman zulumi ne a duk lokacin da yaran za su yi wasa kuma yana musu addu'a don ganin ba su samu rauni ba kuma su yi kokari har su zura kwallo a raga jaridar ta ce yaran na abeji fele sun fara wasan nasu ne a ƙasar faransa inda aka haife su kafin da dai ayu ya koma swansea city sa'annan jordan ayu kuma ya koma aston villa dukkaninsu a kasar ingila da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma kiri sashen hausa na murya america a kara ghana to a gaida na gwamma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana Aminu mai shayi da taraba tarayyar Najeriya. Da yadda shugabannin gwamnatin Sudan ta kudu da kuma shugabannin kabilu da ake ce musu ɗan tawayen kasar suka nemi zama domin a zauna lafiya kuma shugabannin tawaye suka sa hannu shugabanni kuma masu mulki ba sa hannu ba wato in ce salbakir hakika babban kuskure ne zaman lafiya fa ke kawo ci gaba Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala dorin jihar Jigawa. Ina so in jinjina wa shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari a ƙoƙarin da ike na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya da kuma irin yadda gwamnatinsa take ƙoƙarin ƙwato dukiyar 'yan Najeriya a gurin barayin biro na Najeriya da suka sace domin kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a yanzu. Salamu alaikum Suna na Alhaji Garba Nefa kofar Wambai daga Kano State tijan a kasa asare na jihar Kano. Ina kira ga mutanen Najeriya wanda suka yi dandazon jefa janar Muhammadu Buhari a kan cewar ya masa aiki ya kuma fato kasar nan daga cikin masifar cin hanci da rashawa da talaucin da su bawa shugaban najeriya haɗin kai akan binciken mutanen da suka kwashe arzikin najeriya suka kai wasu ɗaya eh, suka ɓoye sanin kowa ne muna da talakawa da yawa masu yawan gaske ga matasa nan bala'ad Assalamu alaikum gidan rediyo murar Amurka. Suna na Gamba Barau Fataskun. A yau ina yi ƙasa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa mu talakawa muna goyon bayan irin wannan aiki da ake na bankaɗowa marasa gaskiya a Najeriya. a gaskiya idan aka ce za a yafe wasu irin sata da suka yi a 'yan talakawan najeriya gaskiya ba a kyauta ba adalci a najeriya to yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice amurka ta ce ta yarda da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wajen binciken zargin yunkurin iran na gina bom ɗin nukiliya a baya bayan wani kundin hukumar ta iaea e da aka kwarmato nuna cewa hukumar za ta bar iran ta gudanar da bincikenta da kanta amurka na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya kakaba ma sudan ta kudu ta kunkumi bayan da shugaba salva kiir ya ba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya don kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafi watanni ashirin ana yi a ƙasar da yammacin jiya laraba ne dai amurka ta rarraba daftarin wannan buƙatar kuma jami'an diflomasiyya sun ce ba da daɗewa ba za a kaɗa ƙuri'a a kai to masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma cd wanda ya bada umarni da kuma shi injiniyanmu na wannan lokacin wato jijin haman ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa auna lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.